sarauniya sarauniya sarauniya sarauniya ki sace minni zuciya eh zuciya ta kisa ce min dan Allah bani so ki bare dan harkin bar ni shin ya sanye zuciya ragama na baki Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya. Inda yau za mu fara karanta muku littafi mai suna tafisu wallafar zizin fasaha. Da fatan za ku biyo mutum daga farko har zuwa ƙarshen wannan littafi domin jin irin darussan da ke cikinsa. Da misalin karfe 4 da mintuna 44 wanda hakan ya yi daidai da yanayin garin yana son zubo da ruwan sama sakamakon wata sassanyar iskar ruwa da ke kaɗawa a lokacin. Don kuwa in har ka saurara ma sosai kana shakar iskar hadarin yadda ya kamata za ka fahimci cewar ruwan ya ma riga da ya fara sauka a wani wajen da ke cikin garin na Kaduna. Sakamakon iskar danshin lema da ke ci gaba da saukowa tana ratsa jikin al'umma. sai ta gama ɗaura agogon hannunta a saman lallausar farar fatar ta mai santsan gaske. Gami da ya banyar siraran bakaken gashi wuluk a kan fatar tata, wanda su ne suka kai har ga wajen dogayen yatsunta, ga kuma jirarin faratanta da suka sha jan lalle da bakin lalle, sai shaƙi suke yi gwanin burgewa. Rolling ɗin kanta ta yi da wani farin gyalan dogon rigar ta zubin Abraham ja da fari, sannan ta juya fararen idanuwanta da suka sha kwalli, wanda hakan ne yasa suka ƙara fallasa tsantsar asirin kyawun idanuwan nata. Gami da kara haskaka kyakkyawar fuskarta, duban su take uwa a gajiye da kalar sanyayen idanuwan nan nata. Sannan cikin wata kalar sassanyen murya ta ta ce Haba Sisters, ku yi sauri mana mu je gidan antizara, zara ko ma dawo da wuri kan lokaci ya kure mana ina gudun kada harmomi ta dawo ba mu fita ba kun san za ta yi faɗa ne duba da yanayin garin ga hadari sanin kanku ne ba ta son muna kaiwa dare a waje gashi kuma kun tsaya kuna ta wani faman fente-fente a fuska ta ɗan saki tsaki sanan ta ce please ku rage yawan yin makeup ɗin nan haka mana komai idan kuka yi shi simple ai yafi dan idan ba ku yi wasa ba wannan makeup ɗin da kuke yi a fuskokinku zai iya jawo muku pimples a fuskar taku tana maganar ne tana yamutsa fuska tare da sake kallon agogon hannunta ta ga karfe hudu ne da minti hudu na yammaci minat da ta gama kutsa wani matsatsen skat a kugunta don har tana hadawa da tsalle wajen shigarsa tsabar kama ta da kayan suka yi tsamtsam bayan zira damammiyar rigar jikinta da ta yi ta ɗauki kallabin las ɗin tana ɗaurawa sannan ta dube ta ta ce to ke fa wallahi ne marat kin fiye wa mutane ki bari mu yi kwalliyar mu hankali kwance mana shine kike mana tsiwataccen surutun nan naki da kika saba don kin ga ke kyawun ki ya ji ta ko ina mu shine kike matsanta mana kina son hana mana ƙara fiddo mu kyawun da makeup ta ƙarshen maganar tana wurga mata harara bayan sabar jakarta da ta yi ta goya a bayanta irin ta manyan 'yan mata ɗin nan sumi da take durƙushe tana ɗaura igiyar takalminta ta ce hun hmm, sisminat aike ce ma kika bata amsa dallacen malama rabu da ita ba sai ta ta mitar tata ba dan ki jima na rantse da Allah ba zan fita a haka ba sai na yi kwalliya ta hankali kwance ita kuwa Nimrat kallon su kawai take yi ba tare ta ƙara ce musu komai ba sai ma neman wajen zama da ta fara yi a gefen gadon ɗakin nasu don dama tuni ta gaji da tsayuwar san ba ta da jimirin tsayuwar 'yan lokuta tana zama ta zira wani siririn glass ɗinta mai ƙara ƙarfin ido wanda daman yana riƙe a hannunta sanin ta jawo wani handout na makaranta ta fara dubawa Dariya sumi kawai ta yi sanin ta miƙe tsaye tana faɗin muskilancin ne ya motsa kenan kuma shi yasa ba za a amsa mana ba? Wallahi Nimrat ni nakan kasa gane halayenki wani lokutan dan yanzu nan za a ji maganar ki raɗau an jima kuma sai a ji ki ɗib uwa an yi walƙiya an ɗauke duban sumi Mina ta yi ta ce jiya makaranta wai kin san sunan da lecturer Mr. Garba ya liƙa mata kama haɓa sumi ta ta ce aikin san da lecture a jiyan shi yasa ban shiga school ɗin ba sai ma na zauna a library na ɗanyi karatuna amma dan Allah faɗa min wani suna ya liƙa mata shi ma uban shishigi ga dukkan wacce ya matowa abin takaici ma gashi da 'ya'ya manya 'yan mata har guda biyu a makarantar amma ko tsufansa baya gani sai ma mugun jarabar son haɗaɗɗun mata wai shi nan harcin tunƙaho yake yi baya kula mummunar mace alhalin shi bai ga fuskarsa ba sai ka ce alkubus duk cin zanzana a kanta ga wani tulelen ciki uwa mai ciki dan wata tara dariya mina ta kwashe da shi ganin wata harara da nimrat take su da shi na iskancin da suke mata cikin dariya mina ta ce sista sumi ai wallahi sunan yayi masifar hawa da ita wanda gaba ɗaya 'yan ajin maza da mata suka fara kiranta da wannan sunan gwalalo idanuwa su mu ta yi ta ƙara kai dubanta ga nimrat da ta ajiye handa ɗin hannunta ta miƙe ta shiga ban ɗaki a lokacin ne sumi ta juyo da dubanta ga minat ta ce please wani suna ne haka don Allah ki faɗa min na ji don na ƙosa na ji wani suna ne don Allah kin ji sister minat sai da minat ta zauna inda nimra ta tashi sannan ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ta ce hmm, na gaya miki fa sista, bayan ya gama mana lecture ne nan take ba mu test kuma mai zafi kin san shi mugu ne wajen test ko kuma assignment wallahi ba shi da sauki don abin da ya yi bayani a sa ba shi ya fiye tambaya a kai ba kowa haka ya ta cizon biro kuma gashi ya kasa ya tsare in gaya miki yana ta faman zazzagaye hall ɗin kai gaskiya mr garba bai da sauki in dai akan gwajin abin da yake koyarwa ne ga ɗalibansa kuma kin san fa abokin dadi ne amma maƙetacin mutumin nan yayi mana fuskar shanu alamun nafsi nafsi yake a lokacin aka dai har lokacin da ya ɗibar mana ya cika da kansa ya je ya karɓi takardar kowa ya koma mazauninsa ya zauna gaban kowa na faduwa don cewa ya yi duk wanda bai yi daidai ba zai rage masa maki a exam ɗinsa wanda kuma ya samu makin da yake so zai kara masa maka a exam ɗinsa haka hall ɗin yi tsit sama da minti talatin sannan ya ɗauko wata fefa a hannunsa a cikin wanda ya gama gyarawa ya ce ta fi su muhammad ta fito To nan fa aka hau kallon juna a wajen, don a iya sanin mu makakaf matan wajen babu wata mai suna ta fi su. Da karshe dai ya ce Nimrat yake nufi, ko da ta fita baki ji da ya dinga yabanta akan wacce tafi kowa kwazon kawo mafi yawan maki a cikin hall ɗin ba. har yake cewa ya lura ko da group discussion za a yi to muddin har da ita a ciki to ba za a samu wata matsala ba shine ma fa mata kyautar handout din nan da kika gani tana dubawa a yanzu kuma handout din ba ko ina ake samun kalar darasan da ke ciki ba Ko da ya fita daga kilas ɗin haka suka bir Usman da Lawal Ismail da sauran abokanansu suka yi ta ihu suna faɗin sai ta fi su. Tabbas Mr. Garba bai yi ƙarya ba nan "Dan ko ta ina Nimrat kin ɗara kowace ya mace a kilas ɗin nan. Dole ne ki amsa sunan tafi su. To kin san mutuniyar taki ba wai hayaniya take yi idan bata so ba. ko magana in ba sa kanta ta yi ba ba wai take yi ba ga shi dama lokacin ba mu da wani sauran lectures a gabanmu haka muka fito ba ma bi ta kansu ba sauran 'yan matan kuwa sai faman kunci suke yi akan wani irin kwakwalwa Allah ya bawa Nimrat haka ba da bayan haka babu ta inda Allah ya rage ta a sura uwa ita ce ta yi kanta shi yasa wasu daga cikin ɗaliban ke mata kallon wacce tafi ƙarfin wai kula kowa don ta ga Allah ya haɗa mata komai a cewar su mu da muka san wannan halayyar ta na muskilanci aikin ga mun saba da hakan kai gaskiya na yarda don kuwa da gidan nan mu aka tara wa muni sista domin kuwa daga tsohon mugu wato yaya aliyu haidar sai ita nimrat ɗin su ne suka fi kowa kyawu a gidan nan sumi ta ce wallahi kuwa sista gaskiya kika faɗa ni har kin tuna min da shi ma don wallahi na manta da wai ya zo gari a jiya kawai mu yi sauri mu bar gidan nan don kin san kirikiri maƙetacin zai datse mana hanyar fita don ba imani ne ya ishe shi ba mina ta ce bare ma yanda momi da dadi ba sa nan wallahi na san da mun masa laifi ko mun kankantar sa azabtar da mu zai dinga yana gigita mu Zumbur kuwa suka miƙe tsaye kusan a tare, cikin ɗan saurin rawar murya su mu ta ce, kai soja babu imani wallahi samsam, ni kam ko da lada auren soja ba zan iya ba, sai dai ciwon son sai kai ni kushewa ta. In san nasa ma ya girmama a zuciyata kenan, to bare ma inda Allah ya taimake ni ya tarfawa gari na nono wanda nake so ba soja ba ne sai dai abokin sojan ne kin ga kuwa da sauki sauki ciwon arne sai ta ja numfashi sannan ta ci gaba da faɗin ke sake gaya miki jiya fa daga zuwansa sai da na miƙo masa wannan muggan takalman nasa da suke kakabawa har gwiwa kuma wallahi sista ban ji ma kiran nasa ba lokacin kuma ina falo ina yi wa momi kitso da a ce momi ba ta nan da ban san wace kalar ukuba zan sha a wajensa ba mina ta ce tab ke sai yanzu ma kika lura da hakan to albishirinki ai ni ki ji in gaya miki wallahi tuni na yashe shi yau wata hudu kenan tunda yasa kafa ya sharce na a ƙasa gaban abokinsa sanasar din nan wai kawai don na shigar musu ɗaki ban nemi excuse ba kuma wallahi na yi sallama a lokacin kawai dai allurar muguntarsa ce ta motsa masa a lokacin shi ya sa ta ritsa da ni kawai dan shi ne ma ya buga wa momi waya a lokacin wai ta sa a kai masa abinci kuma bakin san ya san nasir na so na amma ya ma min wannan kunyar wanda har na gwammace ina ma falla min zafafan maruka yayi a gurin da wannan mummunar kunyar da ya haifar min haka dai na daure cikin kunya na miƙe na kakkaɓe kunyar da sauri-sauri na baro ɓangaren nasa tun daga wannan lokaci kuwa da zarar na ga ya zo wiken gida nake kaffa kaffa da shi ballantana har tsautsayi ya sa na yi abu kaɗan wanda jikina zai gaya min mina na kokarin sake magana kenan Munaya ta fito daga ban ɗaki tana tsane ruwan fuskarta da hankacif ɗinta. Dubanta Mina ta yi ta ce, a'a ka ji manya, Tafisu, ya naga kin wanke ar powder da kika marza a fuskar taki kuma. Ajiye hankacif din ta yi, sanan ta dubi Mina ta ce, "Ban da bukata ne, ni fa idan ba za ku tafi ba, zan yi gaba wallahi." Sumi ta ce, "Wa za ki bari anan? Rufa mana asiri." Ai ma ku mu yi sauri mu bar gidan nan lami lafiya kafin wannan dan hana ruwa gudun ya haidar ya shigo yayi kansalin fitar nan tamu gaba ta Dan na san yanzu duk inda yake zaki iya ganin sa ya dawo cin abinci kin san ka'idarsa kenan. Trinitapis ta daure fuskar ta gamgam ran tana mata zafi don ko kaɗan ta tsani jin zancen ya aliyu haidar a bakin wani bare ma ta farta shi a cikin nata bakin duk da ta san yayanta ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ta tsani halayyarsa da cutarwarsa gare su wanda hakan ne ya ɗarsa mata jinkinsa kwata-kwata a ranta duk da ta san ita ma ɗin ba wai kula ta yake yi ba don ita sun fi samun rashin jituwa tsakaninta da shi akan mina da sumi da ƙaramin matashin saurayin ƙanin Nura, ɗan kimanin shekaru goma sha bakwai aliyu haidar wanda suke kiransa da gai za ta iya cewa idan muguntarsa ta motsa sai ta fi kowa shan azaba a hannunsa a cikin gidan shi sa lokuta da yawa idan ya zo gidan har ya gama wukin ɗinsa ya koma ba ta yarda su haɗu haka ta ja wani ɓoyayyen siririn tsaki a ranta sannan suka fito harabar gidan gaba ɗayansu suka shiga mota guda ɗaya ta fi sunce ke driving ɗinsa a yau juya kan motar ta yi bayan ta yi mata suna ƙoƙarin barin gate ɗin gidan suka ci karo da motar ya haidar ta danno kai gidan bayan buɗe masa gate da baba mai gadi ya gama yi rinsa idanuwanta ta fi su ta yi gam zuciyarta tana mata zafi don ta san fitar su yau kam sai Allah Siminat kuwa cewa suke mun shiga uku mun lalace shikenan tsohon mugu ya dawo gida jin wani mummunan hon da yake sakar musu ne hakan ta sa dole ta yi saurin yin rabas da motar tasu ta yi baya da su yayin da shi kuma ya yi da sako hancin tasa motar ya biyo bayansa a guje kusan ma a lokaci ɗaya ta da shi suka kashe motocin nasu a cikinsu babu wacce ta yi yunkurin fitowa daga cikin motar shi ne ya fara fitowa daga cikin motar kai da ganin sa ka ga tsayayyen namiji kyakkyawan gaske nikin karawa mai saka 'yan mata kukan soyayya sosai uniform ɗin da ke jikinsa na kaki suka ƙara ƙawata zatin tsarinsa babu yadda za a yi ka kalle shi sau ɗaya ka ce za ka kau da idanuwanka daga kansa ba tare da ka maimaita waiwayen sake kallonsa ba ko ta ina a tsarin halittarsa ya fi kama da zubin larabawa sai dai kash yadda ko da yaushe zaka ga fuskarsa a tarnike waje ɗaya hakan bai kashe kaso tara cikin kyawun da Allah ya yi masa ba sosai ma nurin sa ke ƙara bayyana ko da yana cikin halin ɗaurewa barantana uwa uba a ce halin sakewar fuska wanda sakewar fuska abu ne mai matuƙar wuya a gurinsa da ƙarfi ya rufe murfin motar tasa ji kake garam wanda nan take ya nufo motar tasu daga mina har sumi babu wacce 'ya'yan cikinta ba su kaɗa ba tsabar tsoron da ya tsarga su Nan da nan kuwa a ganin ya nufo inda suke cikin kakarfan takunsa uwa zai bi iska ya tashi sama suka rantsa idanuwansu ta fi su ta yi gumda bakinta yayin da ƙirjinta ke bugawa har ba ta san lokacin da ta salale ta jingina bayanta da kujerar ba. A gaban motar ya ja ya tsaya tare da sake murtuke fuskarsa ba alamun sassauci a cikinta. Gidan uwar waza ku abin da ya tambaye su kenan cikin wata kakkausar murya mai gigitarwa. Wanda nan take suka curkuɗe waje ɗaya tare da ƙanƙame junansu. Oya, maza ku yi ku fito, ko kuma na sa kafa na fasa glass ɗin motar na fiddo ku na karera ya kuna zubar da kasusuwan ku a ƙasa. Banzaye kawai marasa hankali da nutsuwa. Babu abin da kuka ajiye sai ya wace ya wacen banza ko to ba dai na zo ba ina mai tabbatar muku duk munafukar da ta kuskura naga kafar ta ya sake kokarin fitowa daidai da bakin gate wallahi sai na karya mata kafa sai naga ta bakin yawo in iskan yara kawai munafukai. Za ku fito ne ko kuwa sai na fito da ku, ya sake daka musu tsawa da faɗin hakan. Cikin wani sabon firgici suke haɗa baki wajen furta, ya haidar aika ka datse hanyar fitowar tamu, kuma babu yadda za a yi mu fito a hakan. Dukan gaban motar da ya da ƙarfi ne sai da suka saki ƙara musamman ta fi su da ta ji zazzaɓi na shirin saukar mata a lokacin. Dan ubanku ku fito ta da tsallan kwaɗo tun kafin na kare muku magana. har ni za ku ce wa babu hanya ya karashe maganar tare da gewayewa ya buɗe musu bayan but ɗin. ai kanka ce me tuni suka fara rigirgen fitowa jikinsu na rawa sun riga ta fi su fitowa don sun fita kuzari ganin sun ja sun tsaya ne yasa ya juyo kansu ya yi musu wani mummunan kallon tsayuwar me suke yi masa wanda hakan yasa har sai da suka sake zabura suka matsa daga gabansa cikin dauriya da rawar baki mina ta ce ya haidar ta fi su muke jira ta fito duk da ya fahimci nimar take kira da ta fi su yanayin yadda take maganar tana nuna ta da yatsanta amma kamun ta idan maganar da ƙarfi ya sa ƙafa zai yi bal da ita Allah ya taimake ta ta kauce a guje suka bar wajen ita da sumi suka shige falon gidansu suna faman haki da shishekar kuka yana juyowa daidai lokacin ita kuma ta fi suna fitowa daga but motar gaba ɗaya ta tsure don sosai zazzaɓi ya kama ta jikinta ya ɗauki zafi sosai daman haka da yake faruwa da ita muddin ta tsorata da abu to fa dole ne sai ta yi wannan zazzabin kallon juna suka tsaya yi ita da shi ido cikin ido a mugun tsanance uwa za su cinye junansu tsabar kin jinin junansu da suke yi sosai ya ƙara fusata da kallon da ya lura tana masa na yadda ya ga uwa tana hararsa ya ce kin san cewa na tsane ki akan sauran yaran gidan nan kuwa ban san me yasa na tsane ki fiye da su ba tabbas na jima da tabbatarwa tsanarki a cikin jini na yake kalanta yake yi sosai ganin ta kawo da fuskar ta gefe ta fara taku tana kokarin barin wajen ci gaba yayi da kallanta ya cije jelebe wani dogon lokaci da ya shuɗe ya je ne mu dawo masa a cikin kwakwalwarsa wanda abin yake sirri ne sa shi da iyayensu kaf 'yan gidansu babu wanda ya san hakan face shi to sai dai me mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba Zuciya na gama na